يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a da yake nan tudun wada cikin garin kaduna a kuma wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara yau muna nawa ga wata sha tara ga wata ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna addu'a wannan karatu namu Allah ya sa masa albarka yan kwamitin wannan masallaci da suke ta ƙoƙari su ga sun samar da yanayi mai kyau da za mu ji daɗin gudanar da karatu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ana rama muna cikin suratul an'am mun karanta aya ta farko to mu tashi daga inda muka kwana na'am Allah madaukin sarki yana gaya mana aikin da yi wanda saboda wannan ya sa shi ya cancanci mu bauta mashi Allah ya ce huwa allazi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku huwa allazi khalaqakum sai Allah ya faɗa mana sinadarin da ya halice mu da shi ya ce khalaqakum min tinin ya halice ku daga yumbu daga taɓo ƙasa kwaɓaɓɓiya daga gare ta Allah ya halice ku shine sinadarin da Allah ya halice ku da shi huwa alladhi khalaqakum min tin yace summa qada ajala bayan ya halice ku daga yumbu sannan sai hukunta wa kowa ajalin sa yaushe zai mutu kowa kamin ya zo duniya sai da Allah ya hukunta yaushe zai bar duniyar garan da zaka shigo garan da zaka fita yabna adama waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yabhakuna surura fa'amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika bahikan masrura dan adam mahaifiyarka ta haife ka kana ta rusa kuka yan uwa da dangi kuma sun kewaye suna ta dariya suna murna to akwai ran da ƴan uwa da dangin za su kewaye ka suna kuka shine ran da zaka mutu to yi kokari tsakanin shigowar ka da fitarka kai aikin da kai kuma ran da zaka fita ka bar duniya ka fita kana dariya Allah ka sa muna cikin masu barin duniya muna farin ciki shine summa qada ajala wani addiba masa kwanaki wani satuttuka wani watanni wani shekaru wani talatin wani arba'in wani hamsin wani sittin wani saba'in wani ɗari wani ɗari da wani abu amma dai ko nawa aka diba dai za su ƙare walau ishta alfan sun ma'alfai ne ba a dahu falabudda min yau min tasiru ilal kabri da za a rayar da kai shekara dubu Allah ya ce a ƙara maka shekara dubu biyu bayan dubun ka samu shekara dubu uku dubu uku za su ƙare ka koma zuwa ga Allah ashe ba mafita sai dai mu bi Allah Allah ka ba mu iko yi maka biyayya malamai suka ce sun qada ajala shine ajalin da ya kayyade wa kowa a cikin mutane zai mutu sai Allah ya ce wa ajalun musamman indahu ajalin nan ambatacce kuma shine ranar tashin alkiyama to shi kuma wannan indahu shi kada ya san shi babu wanda ya sai yaushe kiyama za ta tsaya wa ya san wannan Allah da za a samu malamai guda bakwai wannan ya ce kiyama za ta tsaya ran monday wannan ya ce talata wannan ya ce laraba kowa ya canki rana da 'yan ranakun sun ƙare sai ta tsaya ranar kaza to wanda ya cankan shi ma ya yi don kirda doyi bai san ranar za ta tsaya ba Allah kaɗai shi ya san ran da za ta tsaya za ta tsaya ranar juma'a to wace juma'ar ba wanda ya sani sai Allah la ta'atikum illa bagta shi yasa ya ce wa ajalun musamman indahu yace summa antum tamtaruna amma duk da haka kuma sai ga ku kun zo kuna jayayya ana cewa za ku mutu za a tare ku amma ku kuna shaka kuna kokonto kuna jayayya da maganar Allah kai dan adam da tsaurin kai yake tunda dai ba kai ka halice kanka ba ai dole ka yadda wanda ya halice ka yafi ka sanin me za a yi to idan kuka yi la'akari da wannan aya ta ambata mana menene sinadarin da Allah ya halice dan adam da shi huwa allazi khalaqakum min tsini ita wannan ayar ta nuna da ƙasa aka halice mu shi yasa lokacin da shaidan aka ce wa annabi adam sujada ya ce ba zai yi ba ƙala ma mana aka ya yi استكبرت استكبرت تميتي to Allah rama ya ba mu ta cikin suratul sad to ba mu ta cikin suratul araf Allah ta duka Allah ta tasjuda idza amartuka yayi dan gari kun ga shaidan wanda shi a gabansa aka halicci annabi adam da aka ce wa annabi adam sai da ya ce ba zai yi ba me hujjarsa ya ce ana kairun minhu ya ce ana na fi shi alheri wannan ita ce mazhabar shedan duk sanda kake jin baka Makka, a ce wani kai wannan ai na fi karfin shi wani in ana magana mu wake maganar kuma wani akara maka Allah ce kai ai an wuce nan ka ku tambayi kowa wannan dan mazhabar shedan ne shine yace ana khairun minhu sai wani kiyasi yace khalaqata ne min narin ya Allah ni ka halice ni da wuta wa khalaqatahu min tsini shi ka halice shi da yunku da laka da ƙasa ka halice shi bai kamata wanda aka halitta da wuta ya sujada ga wanda aka halitta da ƙasa ba to ai kiyasin nasa ma akwai kuskure a ciki da wuta da ƙasa wa ke kashe wani idan wuta na ci balbal sai aka ɗebo ƙasa aka buɗa mata ko aka ɗebo laka aka danna mata rayuwa za ta yi ko mutuwa za ta yi to kenan wa ke gaba kidan shirin kiyasin sa ba ku kuskure a ciki sannan da wuta da ƙasa wa ke amfani idan ana so a raya al'umma da me ake raya su ce kowa ya koma gona ko cewa ake kowa ya kunna wuta <laughs> sai ce kowa ya koma wuta idan ana so a rusa gida sai a danna wuta kenan wuta tana ruguzawa ƙasa kuma tana me tana ginawa shi yasa duk lokacin da kare na wani hankali kace kafi karfin shi in ba sa ba sai an samu ya fi ka alheri domin kiyasi ne irin na shaidan. to amma ala ayi halin shaidan waɗanda shi yana na aka halicci annabi adam ya faɗi sinadarin da aka halicci annabi adam da shi shine an halicci annabi adam da me da gabo bisa wannan ne wasu maluma suka ce to abinda qur'ani mai girma yake nufi da yace huwa allazi khalaqakum min tinin to waiwaye aka yi a don tafiya ana ba mu labarin asali ne mu duka mu 'ya'yan waye yayan annabi adam annabi adam kuma da mai Allah ya halice shi da yumbu Allah ya halice shi kenan mu ma da yumbu Allah madaukin sarki ya halice mu shi yasa kace huwa ladhi khalaqakum min tinin ina fata an gane wannan ah to in kuna karanta ayoyin alqur'ani mai girma za ku ga ayoyi da yawa sun nuna da digon mani Allah ya halice dan adam da me ya halice shi da digon mani nan kuma sai ce ya halice shi da me ya halice shi da ƙasa ya za ka gane wannan Allah rama a cikin suratun nahali Allah ya ce kalakal insana min nutfatin to bannan jaka cikin suratu yasin awalam yaral insana to tsallaka suratu a basa al-insanu to ban nan je ka suratul insan wannan jeka ka suratul qiyama Allah ramma sai ka je can dab da bakin boda yawa aha yawa to da aka taje kaso su ɗariƙe <laughs> a je can ƙarshen sura lezurin insan <laughs> aha yawa aha falyanzurin insan mimma kulika <laughs> to ka zo daga ina yake fitowa kulistop kulistop kulistop kulistop in kuka kalli na ayoyin gaba daya sinadarin da Allah ya ce mana idan adam da shi shine mai shine digon mani a suratun suratul ya ce kalakal insan min nudufa ya halicci dan adam daga me daga digon mani amma abu mamaki dan adam da aka da digon mani kuma fa iza huwa kasimun mubin sai ga wayo ke jayayya da Allah wai da rashin kunya ma fito karar da Allah yake jayayya Allahu akbar kaji ayin nan ma a Najeriya aka saukar da ita inda zaka samu tun fito ya ce shi ba Allah ya yi shi ba shi shehu ne ya halice shi wannan akwai rashin hankali ko ba rashin hankali wai wa halice shi shehu wa halice shi shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abun da za zani yau shehu kai ka sanya ni tun da kai ka ƙaga halittar cikin jikina ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗaya ne ka ji arne malam yanzu wannan kamurcin nasa ai kofin auna bai wannan kamurcin. Allah ya ce kalakal insana min nutfatin fai za huwa hasimun mubi, Allah ka gafarta mana a suratu yasin sai Allah ya ce awalam yaral insan shi mutum baya gani ne anna khalaqnahu min nutfatin lalle mu mun halice shi daga digon mani amma fa iza huwa khasimun mubin sai gashi kuma a fili yana jayayya da Allah amma dai menene sinadarin da aka halice dan adam da shi digon mani inji Allah digon me mani a waccan ayar Allah ya ce qutilal insanu ma akfara dan adam kan da yake kafirci ga tambaya inji Allah min ayi shay'in khalaqa daga me aka halice shi daga me Allah ya halice shi sai Allah ce min fatin. daga digon mani ne khalaqahu ya halice shi fa qaddara bayan halice shi kuma ya kaddara masa kwana nawa zai yi a duniya numfashi nawa zai shaka naira nawa zai samu lomato nawa zai ci kofin ruwa nawa zai sha ina da ina kafarsa za ta taka ina duwawunsa za su zauna ina haƙarƙarinsa zai kwanta tela ne ɗan kasuwa ne ciyaman na local gamman gwamna sanata ɗan dako ɗan ashaɓa alaramma mai tafsiri ɗan agus dan hattara dan dan dan dan dan. dan duk a ranar Allah ya ƙaddara wannan shine ne min nuɗufatin kalaƙahu fa ƙaddara Allah ya ce thumma sabila sannan ‘yar hanyar nan da ake fitowa a zo duniya yan matsatsiyar hanya kalli inda jariri ke fitowa kaga ikon Allah ka gan shi da rusheshen kansa amma ta nan ya fito Allah ya ce yassara wallahi shi sauƙaƙe ya fita lami lafiya da bai sauƙaƙe ba da da shi da uwa sai dai a yi haihuwa guzuma ya kwance uwa kwance amma Allah cikin sauƙi ya fi da shi shi ne malaman tsubu da rashin hankalin su ce wai a rubuta mata ya kuru bai bayanin sulbi wata ra'ib wai sai wai maganin naguda ke da ayar dan san isan min bayin sulbi sulub sulub sulub sai ya rage to amma dai daga me aka halice dan adam daga digon mani waccan ayar Allah ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi wacce ayar yace falyanzuril insan mimma khuliqa dan adam ya duba ga da me aka halice shi sai Allah ya ce khuliqa an halice shi ne min ma'in daga wani irin ruwa dafiq mai tunkudan juna yayin da zai fito mai tunkudan juna yayin da dan adam zai release mani zai fito zai ji shi yana tunkudowa ne ba kamar da in zai fitsari ba zai je ya taho kamar an bude famfo shi wannan zai rinka tunkudowa ne ka gane magana babba ce shi yasa zai girgiza jikin dan adam tun daga kwakwalwar kansa har kafafunsa ba inda ba zai gane wani abu ya faru ba shi yasa musulunci ya ce to tun ko ina ya san abin da ya faru ko ina sai yayi wanka sai an jika shi da ruwa wanka za ka yi gaba daya saboda jikinka babu inda bai san abin da ya faru ba kenan daga mai aka halice shi da digon mani wallahi dukkanmu da alaramma da ni da mai fassara wa kumare kurame da Alhaji Tukur Isa da gwamnan jihar Kaduna da General Buhari da Inyasi da Abdulkadir Jailani da shehu tijjani da sayyidina abubakar da umar da usman da da trom da duk wanda ka gani a duniya da abin da aka lice shi babu wanda bayan da aka lice shi ba kenan min nudufa daga me daga digon mani to ga wannan aya ta faɗa mana digon mani aka halice dan adam ai da alarama kuma ya karanta mana an halicci dan adam min din daga ƙasa to wannan ne ya kawo malamai suka ta kai goro suka kai mari sai suka ce tunan da aka ce an halicci dan adam daga ƙasa to an yi waiwaye ne a don tafiya kakanmu annabi adam da me aka halice shi da ƙasa aka halice shi tunda shine asalin mu to mu ma duka da ƙasa aka yi mu magana ta farko da malamai suka kenan magana ta biyu malamai suka ce dalilin da ya sa aka ce an yi mu daga ƙasa kai da aka yi daga digon mani ai mahaifin ya samu mani a jikinsa har ya kwanciya ta aure da iyalansa aka haifi hanyar da bi samu da ce abinci ake ci ya narke wani bangare na abincin a ɗauke shi ya yi sinadarin mani da shi to idan daga abinci ne shi kuma abincin a yake shi a ƙasa an yi ka daga mani manin ya samo asali daga abinci abincin ya samo asali daga ƙasa kenan daga ƙasa aka yi ka hausawa suka ce sanin asali shi yasa kare ci alli wato shi kare da tsaye dogon tunani sai gano ai alli chalk asali da kashi ake yin sa kashi kuma abincin waye abincin kare ne ya ce to ai wannan tunda asalin sa kashi ne ai babu matsala sai ya fara gurguran chalk shine ake mamaki kai kuma kare me ya hada ka da alli yace sanin asali <laughs> ana kare ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba ana kare ya yi gaskiya to akwai magana ta uku wacce tafi duwa wayannan guda biyun karfi tafi nan daga guda biyun karfi Abu nu'ayin ya fitar da hadisi a cikin alhiliya hilya hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin ya zo da sigogi da yawa da ruwayoyi da yawa yayin da digon mani ya shiga cikin mahaifa miji ya kwanciyar aure da matarsa ya sa mata mani mani ya shiga cikin mahaifarta to Allah zai turo wani mala'ika zai sa mala'ikan ya ɗebo ƙasar wurin da mutumin in ya mutu za a binne shi a nan za a ɗebo ƙasar duk kewaye-kewaye kuma nan za a binne ka inda aka ɗebo wannan ƙasa idan aka ɗebo ta sai a haɗa ta da wannan maniyin sai a gauraya bayan ya gauraya a lokacin zai tambayi Allah ya ce ya rab mukhallaka am gairu mukhallaka wannan digon mani da aka masa miss da wannan ƙasa kana so ka halice shi halitta da za rayu ko kuma tun a ciki kake so a yi sa ba sai ya zo duniya ba in Allah ya ga dama ya ce a mukhallaka Allah ya ga dama ya ce me gairu mukhallaka an gama ba za ma ka zo duniya balle kai mana rigima a duk sai da ka zo duniya ne duk tsaye da ka kirkiro ta daga nan sai ce ya Allah ɗaya kake so ko biyu idan 'yan tagwaye ne Allah ya ce tagwaye a watar wayar Allah zai ce je ka duba unzur fil kitab je ka duba cikin lahul mahfuz in ya je duba a lahul mahfuz zai samu dukkan biography da yanayin rayuwar da wannan mani za ta rayu ya Allah kwana nawa zai yi a duniya ya rubuta wace sana'a zai yi tela ne sai a rubuta abincinsa Allah ya ce zai samu miliyan kaza a duniya bai sai wuce inda aka ce zai samu ba duk gwagwarmayarsa sai za za ga mutum ba sana'a da bai ba amma ya gagara yin kuɗi saboda shi bai gane iya eh, abin da Allah ya ce zai samu zai samu ba ya yi takin zamani ya yi ina da fatar buhu ya yi black market ya yi white market ya shiga siya duk ba inda bai furbusa ba amma duk ya gagare yin kuɗi saboda iya abin da Allah ya kaddara ka samu tun a ranar an rubuta to za a shi tarihin wannan bawa tambaya ta ƙarshe ita tafi kowace hatsari zai ce ya rab a shaƙiyun am sa'id dan wuta kake so ka halitta ko dan aljanna in Allah ya ga dama ce ku sa shi dan aljanna an gama in Allah ya ga dama ya ce ku danna masa dan wuta Allah ka tsare mu to kun ga wannan mani sai da aka hada shi da me da ƙasa shi yasa ubangiji ya ce ya halice mu daga me daga ƙasa saboda maniyin sai da aka hada shi da ƙasa wannan ne dalilin da yasa za ka ga mafi yawan ayoyin alkur'ani mai girma in su zo magana halittar dan adam sai su nuna an hada mani da me an hada shi da ƙasa ina fata an fahimci wannan duk sanda suka zo magana me halittar ɗan adam sai su yi magana akan cewa an kawo ƙasa sannan aka kawo me aka kawo mani Allah rama suratul mu'minun Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin sai yi kaka أها ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا فخلقنا عظاما الله أكبر فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا لحما ثم ahsanul khaliqin to Allah ran ma je ka suratul hajji ya ayyuhan nasu in kuntum fi Mm. لها الأرض فإذا عليها الماء فإذا عليها الماء وأنبتت من Allah rama bannan je ka cikin suratul gafiri huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin Thank you. أها Allah sarki to ala ramma bannan je ka cikin suratul fadiri wallahu khalaqakum turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min uhm. <laughs> a so ta fadin rikin eh, alhamdulillah fadin samawati

嗯哼。 to ku je gaba Mm. Why? 叫我 ka zo ɗan gari بنا على رماجة سورة الكافي قال له صاحبه وهو يحاوره يا أي فول ستوب فول ستوب فول ستوب فول ستوب ku kalli sai yake wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana duka in sun zo wajen halittar dan adam sai su ambaci sinadarai guda biyu wani sinadari da wani sinadari ƙasa da kuma me da kuma ni a waccan ayar ta cikin suratul muminun Allah madaukin sarki ce wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin haƙiƙa mun halici dan adam daga sulala na yumbu me ake ce sulala na yumbu shine yumbun da babu wani sirki a ciki yumbu da yumbu ne garari ya garau babu wata ciyawa ko wani abu da aka sa a ciki ina fata an fahimci wannan tataccen yumbu da ba a masa sirki da wani abu ba ba a sa masa takin zamani ba ba a sa masa takin dabbobi ba ba a sa masa ciyawa dan ayyabe ba yumbun tataccen sa Allah ya ce daga wannan ne muka halici dan adam sai Allah ya ce summa ja'alnahu nudfatan sannan sai muka sanya shi digon mani fi ƙararin makin a wani mazauni tabbatacce amintacce wanda in an aje abu lahiya lahiya shine mahaifa Allah ta summa khalaqana nudfata alaƙa. daga nan digon mani nan wanda ya samo asali bayan an sa ƙasa ita ce asali sannan sai me sai mani to wannan kuma sai Allah madaukin sarki ya ce sai muka canja shi sai koma jini yayin da mani yake cikin mahaifa bayan kwana arba'in zai canja koma mi. jini kamar da hadisun Abdullahi da masu ya tabbatar fa alaƙata mudga wannan digon jinin kuma sai muka halici tsoka da shi bayan kwana arba'in eh fa izama wannan tsokar kuma sai muka halici ƙashi da ita in ji Allah fa izama lahama Ƙashin sai muka lullube shi da nama in ji Allah sun thumma ansha'nahu kalkan akar daga nan sai muka ta da shi wata halitta ta daban wacce ba ta yi kama da maniyin sanda yake maniyin ba ba ta yi kama da jinin sanda yake jinin ba ba ta yi kama da ƙashin ba ba ta yi kama da tsokar sanda take tsoka ba sai ga ya koma ɗan adam ga hannuwa ga ƙafafuwa ga fangara fangaren kunnuwa ga tumbi ga hanci ga idanu ga baki ga gashi ga ƙwaƙwalwa ga tumbi ga saifa ga jeka da shi ga sai gashi ya sake komawa dan adam halitta ta dan adam Allah da kansa yi wa kansa kirari ya ce fa a ahsanul kaliki albarkatunsa sun yawaita shi ne Allah wanda fi kowane mai halitta iya kyautata halitta shi ne Allah a ayar da Allah ramma ya karanta mana ta suratul hajji Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th in dai kuna kokonta kuna kaman tashin alkiyama ba gaskiya bane to ku kalli yadda aka halice ku ma yayi kama da yadda kiyama take fa inna khalaqnakum min turabin mun halice ku daga ƙasa thumma min nutfatin sannan da digon me mani thumma min alaqatin sannan daga gudan jini saran jini thumma min mubga sannan daga tsoka Allah ya ce mukallaqatin wa ghairi mukallaqa da wacce aka cika halittata da wacce ba a cika halittata ba Allah ya ce muna yin wannan ne linu bayyana lakum domin mu bayyana muku Allah ya ce wa nuqirru fil arhami muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na shawo abin da muka ga dama ila ajalin musamma zuwa ajalin da muka ga dama wani a haife shi wata bakwai wani wata tara wani wata goma wani sha ɗaya wani shekara ɗaya wani shekara biyu wani shekara uku wani ma shekara hudu akwai makwabcin imam malik matarsa duk shekara hudu take haihuwa in ta ɗau ciki sai ya yi wata hudu kamin ta haihu ba wani shekara hudu ke samun ciki ba ciki in ta ɗauke shi sai ya yi shekara hudu kamin ta haifi cikin shi yasa mafi yawan yaran da ta haifa kowane da haƙoransa ake haifo shi tun a ciki ya gama fidda haƙora da ya zo duniya an miƙa masa kashi sai ambaci sunan Allah wani ƙirru ma na shawo ila ajalin musamman Allah ce sun manu kurjikun ɗifla sannan sai mu fidda ku kuna jarirai daga nan ku ta ƙara girma sun mali tablugu a ku. har ku kai ƙarfi ya cika kaga gabjejen matashi wannan ya tare hanya ba wanda ya sai wuce kaman ba shi ne shekaran jiya shekaran jiya da ake sanya shi a kwali ana terere ya za a koya masa zama ba Allah ce famin ku man wafa min qablu daga cikin ku akwai wanda kami ya zama matashin sai Allah ya karbi rayuwar shi ko ba haka bane wa ku man yuradu ila ardalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a wani kuma Allah zai bashe ta shekaru tun yana shekara 50 ya kai 60 70 80 har ya fara yawan mantuwa har ya kai ɗari ɗari da ashirin har ya kai ga yaro ne har ya shiga shekarun biri in ka kai shekarun biri sai sa ido sai a wadda da jika shi ma ba a gaya mashi ba kuma yana gidan dan an gaya mashi ma bai san me ake yi ba in ya ce ya naga mutane sun cika gidan a ce auren inno ake yi ya ce inno a nan gidan take ce ka manta da ita ita ce yar ta asubi to wace ce ta asubi ya riga gama rudewa wannan lokaci da kai la ya alama min ba da ilmin shi'a wata ran sai ya fitsari ya sa ihu ya ce ga maciji bai san ne ya fitsari ya malalo ba shekaru sun kai shekaru to ai idan ka kalli yadda Allah ya halice ka har ka kawo matakin da ka kawo ya kamata ka yadda in ka mutu Allah zai iya tara ka kun ga wannan ayar ma da aka ambaci turbaya aka ambaci ƙasa sai aka ambaci me sai aka ambaci mani saboda hada su da aka yi a waccan ayar cikin suratul ghafir Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min turabin Allah shine wanda ya halice ku daga turbaya summa min nutfatin sanan daga me digon mani summa min alaka nan ma da aka ambaci digon turbaya sai aka ambaci me digon mani saboda hada su da akai a wannan aya ta cikin suratul fadil Allah ya ce wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa ja'alakum azwaja Allah shine wanda ya halice ku daga turbaya sannan summa min nutfatin sanan daga me digon mani nan ma aka hada digon mani da me da turbaya a waccan ayata cikin suratul kahfi wanda yake yi wa wanda ya cewa Allah wa'azi Allah ya ce qala lahu sahibuhu shi kan gararan sai abokin sa yake cewa da shi wa huwa yuhawiruhu yana jayayya da shi yace masa akafarta billazi kalakaka min turabin yanzu ka kafircewa Allah da ya halice ka daga turbaya thumma min nutfatin sannan daga digon mani thumma sawwaka rajula sannan ya daidaita ka ka zama cikakken mutum kenan kun ga anan ma da aka ambaci digon mani sai aka ambaci me sai aka ambaci ƙasa saboda haɗa ɗigon mani da ƙasa da aka yi a farkon halittar ɗan adam amma wace ƙasa ake ɗebowa ana ɗebo ƙasar da a nan ne za a binne mutum lokacin da ya mutu wannan ne dalilin da ya sa a cikin wannan aya da Allah ya karanta mana a cikin suratul an'am Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min tin Allah shine wanda ya halice ku daga ƙasa ban sani ba ko kun mun gane ma'anar abinda Allah yake nufi da yace ya halice mu daga me da ƙasa idan ba ka tattara ayoyin gaba ɗaya ka haɗa su ka fahimce su ba sai ka ɗauka ma ƙur'anin akwai tuƙa da warwara na an ce huwa allazi khalaqakum min dinin na an ce min kalaƙa khalaqahu faƙaddara na an ce wane ne wane ne to da me Allah ya halicci mutum kenan a ayoyin ne sai ka san su ka haɗa su gaba ɗaya ka ɗauko waɗannan hadisan ka haɗa ka fassara su sai su baka sakamako natija sai ka ji kanka ya waye ka zama ɗan birni yanzu a cikin alƙur'ani ka gane me Allah madaukin sarki yake nufi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce sun makaba ajala daga nan kuma sai Allah ya hukunta wa ɗan adam lokacin mutuwar shi na'am sai ka je ka kashe mutum gaugawa me kake yi inda har ka samu nasarar kashe shi to dama ranar Allah ya ce zai mutu kenan lausa sabar alƙatil lamatal maqatul da mai son kashe wani ya yi haƙuri da ba sai ya taba shi ba ya mutu da kanshi yanzu gagar hakuri kai yasa ka je ka kashe shi ka shiga bala'in da baka san kansa ba ranar tashin alkiyama kai Allah ka gafarta mana kowa a cikin mun ran da aka sa maniyinsa a cikin mahaifa a ranar aka kayyade masa kwanakin da zai to sai dai waɗannan kwanaki suna karuwa ko ba su karuwa malamai su yi magana guda biyu wasu malamai suka ce Allah yanka maka shekara arba'in baka wuce shekara arba'in da shekara arba'in ta cika dole ka yi me dole ka mutu me yasa saboda irin waɗannan nasosi da sauran nasosin da suke nuna rai ba ta wuce ajalinta wasu malamai suka ce Allah yana karawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwa guda biyu da suke karawa mutum tsawon kwana abu na farko biyayya ga iyaye biyayya ga mahaifa yana iya sa Allah ya kara maka tsawon kwana abu na biyu sa da zumunta sada zumunta na daga abin da ke sa Allah ya ƙara wa bawa tsawon kwana kenan idan kana buƙatar ƙarin tsawon kwana kyautata wa iyaye sada zumunta saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana waɗannan abubuwa suna ƙara tsawon kwana bisa wannan ya jawo malamai suke magana guda biyu wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tsawon kwana kwanakin naka ne za a ƙara da Allah ya yanka maka za ka yi shekara talatin ne a duniya sai ka mutu sai ka rinka sada zumunta kana bin iyaye suna Allah ya maka albarka Allah ya raya ka rayuwa mai kyau suna ta buga maka addu'a Allah sai ce a je lahul mahfuzu a gyara da shekara nawa ne 30 Allah ce to ku sa times 2 ya zama shekara nawa 60 din nan sai ka yi su a duniya ba mai iya hana ka yin su da 30 aka diba maka me ya jawo aka kara maka shekarun saboda biyayya ga iyaye da ashe matasa da kun san amfanin biyayya ga iyaye da ba a yi wasa da ita ba ba wani abu mai daraja a cikin ibada da za ka yi wa Allah Allah ya gada ka gode masa kamar yaga kana kyautata wa iyayenka matasa kada a yi wasa wajen kyautata wa iyaye kada a yi wasa wajen sada zumunta yanzu mun zumunci ya zama abin da ya zama a halin yanzu yanzu in baka da koko ba zai sadar maka da zumunta da cewa yake zumunci a kafa yake amma yanzu an canja an ce aljihu yake in baka da sisi kanin kama sai aure da yarsa bai gaya maka ba in kai magana ce kai yaya matsala kake nan komai idan an yi baka nan sai ka bai yi ba to me kake nufi to an ma gaya maka me za ka yi yana ganin cewa da za ka yi Allah ya albarka kamar aikin banza ne kamar Allah ba zai saurare ka ya sa albarka a ciki ba amma in kana da kuɗi za a wurar da ita wallahi ba yar ka ba ko yar ka sai an jira ka kaga an zo ana magana ya me ke tafe da ku magana auren ta sallah muna so a gama maganar nan a ɗaure a ba da aurenta a ce ba da aurenta yi eh, ina mu ina ba da aurenta a mai ba da aurenta yana abuja famanan sakatare ne a ma'aikatar aikin gona sakatare na dindindin ku jira akwai tsammanin zai zo ƙarshen wata sai ya zo a zo gaban shi a bayani yar yayanka ce fa amma na jira sai ka zo daga abuja saboda kai za ka yi gado kai za ka yi wardrobe kai ake jira ka ce ka ba da ita amma idan baka da ko kobo a cikin familin wannan zumunta da Allah ya ce a tsare maka ita ba za a yi tsare maka ita ba duk al'umma da rayuwarta ta zama haka wannan al'umma sai ta lalace saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suna ƙarawa wasu malamai suka ce a ƙarin shekaru da ake magana ba shekaru naka ne za a ƙara ba Allah ya diba maka shekara talatin tun ran da aka debo talatin ɗin nan ba za ka wuce ba amma in kana biyayya ga iyaye kana sa da zumunta sai Allah ya ce talatin ɗin a bulbula mata albarka sai ya zama a shekara talatin ɗin nan idan aka lissafa aikin da kai dan shekara sittin bai yi shi ba da za a ɗauko sallar nafila da kai a shekara talatin azumin nafila da kai a shekara talatin saukar ƙur'ani da kai salatin da kai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hailala da kai tasbihi da kai hauƙala da kai tahamidi da kai sadaka da kai zumunta da kasadar wa makwabta da kai tarbiyyar iyali da kai tarbiyyar 'ya'ya da kai ayyukan alkhairi da karin kai a wannan shekara talatin din sai a tara 'yan shekara sittin sittin guda sittin kaɗin su babu wanda ya aikin kwarai da kai a shekara talatin. Allah ya ƙara maka ko bai ƙara maka ba wasu malamai suka ce da aka ce sun maka a ajala to wannan ajalin ba a ƙara shi sai dai a ƙara maka me a ƙara albarkar wannan ajali da aka ɗiba maka daga nan sai Allah ya ce wa ajalin musamman hu to shi kuma lokaci na ƙarshe wanda aka ambata yana wajen Allah Allah shi kaɗai ya san sa menene wannan lokaci muka ce shine ranar tashin alƙiyama ita ranar tashin alƙiyama sanda za ta auko babu wanda ya shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda suna ciniki wannan ya saya wannan ya sayar wannan ya miƙo kuɗi wannan ya miƙo hannu zai karba ya miƙo abin da aka saya kamin wannan ya karbi kuɗi wannan ya karbi tumfitumin atamfa an busa ƙaho kowa ya faɗi matacce a wannan lokaci zaka samu wani yana gyara tafkinsa inda yake share dabbobinsa bai gama gyara tafkin ba balle ya koro dabbobin su sha sai a hura ƙaho haka za ta zo bagatatan ba wanda ya shirya wani na kasuwa wani na gona kowa da inda yake Allah ya ce duniyar haihuwa da mutuwa da ake ya isa ka a hura ƙaho a yi ƙurin ƙus duk duniyar kowa ya mutu ana so ta ƙare ta zo the end kamar ɗauke wutar lantarki duk duniya Allah ya gama da kowa daga nan fara me kuma an shiga rikita rikita ta tashin alƙiyama. a lokacin in ka bi Allah ka bi Allah idan baka bi Allah ba baka bi Allah ba ya rage naka Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya kuma wallahi duk wanda zai dare ka daga nan duniya ya ce wayin kiyama ta tsaya ba matsala ko kana nan ina kallon wani clip wani yana yi wa shehunsa kirari yana ku ne kauyawa kuna wahala da kanku da sallah kullun sallah ku ta zama da yin waye da sunan kuna azumi aikin banza kuke yi in aljanna kuke nema mutun jiya muke cikin aljanna mun riga mun ce wannan wurin in aljanna kuke nema kawai ka so shehu da ka so shi kawai an riga an gama ka zama dan aljanna da za ka yi ta sallah har goshin ka ya huje amma ba ka ƙaunar shehu muka je gaban Allah wallahi ba za ka shiga aljanna ba ko Allah ya ce ka shiga aljannar mu za mu tsaya gaban Allah mai tawaye mu tada rikici mu ce ba mu yadda ba kuma dole Allah ya saurare mu wai mutum ne yake faɗin wannan saboda rashin kunya wa Allah idan kuma kana kaunar shehu ko ka ce ba za ka shiga aljanna ba da tsiya-tsiya za mu ja ka sai mun tura ka cikin aljanna ku ga yadda aka ruguje aka rushe musuluncin gaba ɗaya shi daga na aka ɗauki mutane daga bayin Allah aka mai da su bayin wa cikin wannan sati wani ke tambaya na wai ya ga wani shehu yana alwala an zo da tire an tara a ƙasa yana wanke fasan kafasa da kaushin kafasa ana tarawa a tire wai bayan an gama aka juye a kofi wa mutane sun yi layi in an baka ta ce to kai bismillah wai saboda zaka sha ruwa mai daraja ruwan alwalan wani inda ya jika kaushinsa har ka je typhoid ya kama ka a banza da wuce idan aka samu wannan addinin musulunci wa ajalun musamman indahu thumma amtun tamtarun subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu astaghfiruka wa atubu ilayka